Yau muna Asabar 4 ga watan septemba na shekarar 2021 'yan uwa matasa barka da warhaka labarin matasa kenan tare da nira kyarimi da Gora ta Samira Ruwafi ya kike Gora da fatan kin tashi lafiya. Lafiya ta lau kuma ina fatan abokanan mu 'yan uwa matasa suna lafiya. To yau da me kika zo mana? Haka ne Gora yau dai zamu je jihar muradi inda ɗalibai su inda ɗaliban da suka fi ilimi na shekarar 2020 da shekarar 2021 suka karbi kyaututtuka na kima daga gwamnan jihar. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu taɓo batun shan miyagun kwayoyi da wasu ɗalibai ke yi a babban birnin Yamai. A ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gora jihar maraɗi ta bai wa ɗaliban da suka fi ilimi a shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 tukwici a satin da ya gabata. Gwamnan jihar zakar Umaru ne ya jagoranci bikin ga rahoton Muhammadu Mamman. 'Yan makaranta goma sha uku na lise da kolej na rukunai na biyu da na uku ne suka samu tukwicin su na ƙarin guzari a yamai ne ɗalibin farko na kowane rukuni zai karɓi tukwicin nasa da ya kumshi na'ura mai kwakwalwa da kuma wasu kayayyakin aiki. Nana Firdausu Zaberu, 'yan makarantar lise ce da ta samu tukwicin. an bani tukuici ina ba waɗanda ke bayana kuma kwarin gwiwa da su kara ƙoƙari cikin karatunsu kuma ina jinjinawa malamai na na makaranta da kuma 'yan uwana da an ba dan su ba ban kai wannan matsayin ba wannan buki na bada tukuici ga waɗanda suka yi ƙwazo ya kuma kasance wata dama ga gwamnan jihar zakari umaru wajen yin bayani akan sakamakon jarabawa ta bana tsakanin bpc da baccalaureate a yankin jihar maraɗi mun tantance ɗalibai dubu arba'in da ba su samu jarabawa ba ɗalibai dubu ishirin 28 a BAPC ɗalibai 12,000 a baccalaureate. Wannan al'amari ne za mu tunkara a komawar wannan karatu na shekara. Wannan bikin da aka shirya don karama ɗalibai masu ƙoƙari, ko shakka babu zai ƙara wa sauran ɗalibai kuzari. To Mira sama da matasa 600 'yan kasar Nijar suka halarci wata muhawara a nan babban birnin Yamai tare da hukumomin gwamnati. Da manufar buɗe muhawara tsakanin al'ummomi da kuma tsakanin fannoni ne babbar kungiyar matasa mai suna Afriyan ta shirya wannan haɗuwa. Shugabannin hukumomi da na kamfanoni da dama sun ɗau magana a yayin wannan taron muhawara. Dr. Rashid Dalekoko shine shugaba nazartarwa na kungiyar ta Afriyan. Muna koke zuwa ga hukumomi na gwamnati da masu zaman kansu da masu masu hannu da shuni a kekere cibiyoyi takwas na horarwa a kan masana'antu a cikin jihohi takwas na ƙasar Nijar. A samar da tsarin koyarwa daga ajin sakandare. Mahalarta haduwar su ma sun bayyana ra'ayoyinsu. Wannan haduwa ta manyan masana ya bani damar sanin abubuwa da dama bisa abin da ya shafi harkar masana'antu. A ganin mahalarta haduwar da dama, rashin wani tsari na tattaunawa tsakanin matasa da magabata na ƙasa shine musabbabin faruwar wasu matsaloli da ake iya kaucewa. gora birnin Dogon Dutse da ke a jihar Doso ta karbi bakuncin taron muhawarar kungiyar ɗaliban jami'ar Arewa karo na goma sha hudu kenan daga ranar goma sha biyar zuwa goma sha shida ga watan Ogista. Hakka ne gora haɗin gwiwar ɗaliban da suka fito daga jihar da ke jami'ar nan babban birnin Yamai ne suka shirya taron a ƙarƙashin taken tsarin ilimin ƙasar Nijar wace gudunmuwa ce daga ɗaliban Arewar ga rahoton tare da Abdulaziz Danyuma. Ayyukan haɗuwar sun fara tare da wata muhawara mai taken tsarin ilimin Nijar wacce gudunmuwa ta ɗaliban Arewa a cewar Sakatare Jar na ƙungiyar ɗaliban baya ga manufarta ta ƙaruwa. Wannan dandali ya zama wani tsarin haɗuwa da musanya tsakanin 'yan asalin Arewa Abdullahi Idi Mutari Wannan haɗuwar ya ƙunshi ƙusoshi ne na yin nazari bisa batutuwa da dama masu muhimmanci. Sannan matattara ce ta haɗuwa tsakanin ɗalibai da ma'aikata na asalin yankin. Shugabanni da hukumomi ya kamata su samu goyon baya a bukanin hulɗa domin inganci da kuma ci gaban. Eh, Mai bada laccar baƙin bature Al-Mustapha Ɗalibai kamar yadda suka saba suna yin ayyuka na lokacin hutu 'yan makaranta domin ƙarfafa ilimin ɗalibai ta hanyar ba su karatu a lokacin hutu a cikin duka da'irori na Arewa sai kuma a kammala da taron muhawara. Euh, Baya ga muhawara ayyukan wasannin motsa jiki da na al'adu aikin shara a likitar dogon duce sun kawo ƙarshen wannan haɗuwa. aiki a jihar Yamai wasu 'yan makaranta maza da mata na ɗaukar miyagun ƙwayoyi. Gora a shekarar 2020 a cewar babban ofishin murƙushe fataucin miyagun ƙwayoyi daga cikin duk wa'anda aka kama sabilin amfani da miyagun ƙwayoyi ko fataucin mutane kusan tamanin da biyar bisa ɗari matasa ne wa'anda shekarunsu na tsakanin sha takwas zuwa talatin da tara Rahoton da Tarnan Fudai Ahmed ya haɗa mana. Wannan rayawar a wani sa'in ta ɓoye na nagarta da kyakkyawar zamantakewar da ta dace a wannan wuraren muna a makarantar ilmantarwar sagandari da ke tsakiyar babban birnin ƙasa yamme a cikin wannan makarantar abinda ke damuwar ɗaliban da malaman shine shan kayan maye da ƙwayoyi da wasu ɗalibai ke yi iya mata adibis aliyo algumaret babban sakataren ƙungiyar ɗaliban niger esn reshen kwaloji da lise da ke yamme ya bada shaidar kasancewar wannan al'amari a cikin wasu makarantun. duniya kamar akwai mu 'yan mata da suke shan miyagun kwayoyi da sigari da shisha cikin makarantun boko kayan maye da 'yan matan kwaloji da lise suka fi sha su ne tabar wiwi resin da cannabis crack da shisha kungiyar ƙasar nijar mai fafutukar murkushe shan kwaya ta damu da ɗaukar kamarin da shan kayan maye da kwayoyi da 'yan mata ke yi kofi dove shugaban kungiyar a yayin bincike bisa 'yan mata goma domin kididdiga idan sun san miyagun kwayoyi uku a cikinsu sun taɓa ganin kwayar shisha tramadol da wiwi. Dr. Idrisa Ba jami'in kulawa da ke cibiyar asibitin jami'ar Tia Roy Dakar kuma shugaban cibiyar ɗaukar ɗawainiyar waɗanda suka jaraba kan shan kwaya ya bayyana haɗarin da ke ga shan kwayar. yana juya kwakwalwa yana sake wa mutum tunani kwaya mai suna crack mai shanta duka rayuwarsa yana yin ta ne ba ruwansa da kowa a cewar kwamishina mai kula da birgal ɗin larwai ta ofishin cibiyar hukumta sarandin kwaya da kayan maye octris a shekara 2020 fiye da mutum dubu aka kama 74 mata ne a cikinsu har da ɗalibai na koloji da jami'a. fannin kwallon kafa kungiyar kwallon kafa ta kasar Nijar Mena ta buga wasan kwallon kafa a ranar Alhamishi tare da Etalon na Burkina Faso wasan su na farko na akatar 2022 na neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya. Mena ta sha kashi sau biyu daga rukunin Burkina Faso. ana muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko dala ba a kan layin airtel.